Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin ciki, kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 29 ga watan Disamba. bayan labaran duniya za a ji wato za a sake jin wani rahoto kan yadda kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a najeriya ke ta amfani da hanyoyi daban-daban wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi ciki har da masu ƙoƙarin koyar da sahihiyar fassarar harshen larabci musamman ma ga matasa mutanen da suke ganin su ɗauki bindiga su kashe na kashewa su yi fahimta wadda ba ita ba da ake shima fanatics to duk rashin sanin larabci idan da sun koshi da larabci ko da dabba ba za su taba balle kuma da adam kamar kowane daren ranar jama'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda muhammad awal garba zai taɓo batun kulle yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar kamar da rasha awal ɗin zai kuma sake shigowa da labaran wasanni to amma kafin nan ga babu makeri da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kere. Rasha ta kai hare-hare ta sama babu kakkautawa a fadin kasar Ukraine da bata taɓa yi ba tun fara yaƙi a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. inda ta harba mukamai masu linzami 122 da gumman jirage mara matuka a cewar jama'ai a yau juma'a hare-haren ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jika ta akalla wasu 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale ƙarƙashin buraguzai ba hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru kakakin ma'aikatar sojan saman ukraine yuri ihnat ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa rashi ta yi amfani da makamai masu linzami samfurorin hypersonic cruise da kuma ballistic ciki har da kirar x-22 mai wahalar ganowa an tabbatar a hukumance an samu fashewa a kiev da arewacin kharkiv da yammacin lviv da gabashin dnipro da saprosia da kuma odessa mai tashar jiragen ruwa jama'ai sun faɗa a yau juma'a cewa akalla mutane 20 sun mutu biyu bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka yankin kivu ta kudu a gabashin congo wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyan ruwa da gocewar laka zuwa mutane 60 a congo a cikin mako guda jama'ai sun ce gocewar lakan da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a jiya alhamis a unguwar borin a cikin yankin Mwenga. shugaban yankin walubila Ishtikilo ya ce mutane 20 sun mutu ne sakamakon nutsewar gidajensu da suka yi a cikin lakan gwamnati ta faɗa a yau juma'a cewa tana ƙoƙarin aikewa da ma'aikatan agajin gaggawa a inda lamarin ya faru domin kwashe mutane daga gurin ana sa ran isar wata tawagar manyan jama'an hamas a alkahira a yau juma'a inda za su bada haɗin ake sa ran za su bada haɗin kai ga shawarar misira ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin hamas ɗin da isra'ila shirin zaman lafiya na isra'ila mai mataki uku ya kira ga sakin mutane da hamas ta yake garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan oktoba lokacin da hamas din ta kai hari a kan isra'ila da kuma sakin fursunonin falasdinawa da ke hannun isra'ilan kana a tsagaita wuta da zai kai ga kawo ƙarshen yakin da kuma kafa gwamnatin falasdinawa ta masana da za su tafiyar da ƙasar hamas da kungiyar jihadin islama sun samu ƙudurin shirin zaman lafiyar tun makon da ya gabata a cewar rahotanni ita ma kungiyar ta jihadin islama tana yaƙi ne da isra'ila labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani ɗan rajin hong kong tony chong wanda ya taɓa kira da a baiwa yankin wato mai yankin ya zama mai cin gashin kansa kuma mafi karancin shekaru a mutane da aka ɗaure karkashin dokar tsaron ƙasa ya faɗa a yau juma'a cewa zai nemi mafaka a birtaniya Beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a Hong Kong ne a shekarar 2022 bayan shafe watanni ana gudanar da zanga-zanga kana sautari ana tada rigima akan masu zanga-zangar a yanki wato a wannan yanki wanda birtaniya ta taba mulka a baya chong ya ce ya isa birtaniya lamun lafiya kuma ya shigar da bukatarsa a hukumance ta neman mafaka yayin da isa kasar a cewar wata sanarwar da ya kafe a shafinsa na facebook da sanyin safiyar yau juma'a ya ce 'yan sandan tsaron ƙasa a birnin hong kong sun sanya ido sosai a kansa duk da cewar ya kammala wa'adin zaman sa gidan yari a cikin watan yuni kana a hana shi yin aiki jaridan washington post ta ce an sake shi da wuri saboda hali nagari da ya nuna a ƙarshe an tsige wasu shugabanni uku a wani kamfanin jiragen sama da tsaron ƙasar china daga cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara ga jam'iyyar kwaminisancin ƙasar yayin da beijing take ƙoƙarin yin waje da wasu manyan mutane daga harkoki masu alaƙa da sojan china in ji kamfanin dillancin labaran shinwa a jiya alhamis tsige mutanen daga harkokin soja wani bangare ne na yunkurin da shugaba na china shi jinping yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya kai ga tsige manyan kwamandojin soja daga mukamansu da kuma fuskantar binciken cin hanci da rashawan sai dai masana suna kallon wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a matsayin wata hanya da shi yake bi wurin yin waje da abokan adawa da yake kallon su a matsayin barazana ga mulkinsa masu sharhi sun ce jerin tsigewar na baya-bayan nan ya nuna akwai gagarumin cin hanci da rashawa a sashen tsaron china kuma hakan ka iya shafan karfin sojan china a yaƙi. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a Najeriya kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun dukufa wajen yaƙi da tsatsauran ra'ayi na addini da na siyasa da dai sauransu. hasali ma akwai waɗanda suka himmantu ga koyar da sahihiyar fassarar harshen larabci don yaƙi da tsatsoron ra'ayin addini nasir adamu ilikaya gare ka a cikar adon musulmi na tabbata ne da kwarewa wajen iya magana da harshen larabci ko koyon harshen wata riba ce ta hulɗa da jama'a a sauran sassan duniya in ji farfesan larabci na cibiyar larabci ta najeriya da ke ingala ibrahim muhammad farfesa muhammad ya ce mafi gwanan cewa harshen larabci a najeriya mabiyin addinin kirista ne da hakan ke nuna harshen na kowa ne a najeriya muna da kwararren masanin harshen larabci kirista ne sunan shi farfesa ishaq agumbi ya samu ɗaukaka a duniyan larabawa kuma an san shi ficacce ne kuma gwani ne kwararre akan harshen larabci duk inda ake wani abin da ya shafi larabci a duniyar larabawa sai an kira shi ya zo ya zauna a gaban shi ake kasawa a tasa a gaban shi professor isha muna alfahari da shi cewa dan najeriya ne duk da kasancewar shi kirista ne Shugaban asusun Dr. Umar Adam Gusau ya ce ta hanyar harshen zai taimaka wajen fahimtar addini da zai kawar da gurguwar fassara da kan kawo masu kauce hanya da sunan addini. Mutanen da suke ganin su ɗauki bindiga su kashe na kashewa su yi fahimta wadda ba ita ba da ake shima fanatics to duk rashin sanin larabci idan da sun ƙoshi da larabci ko da dabba ba za su taba balle kuma da adam so muna so mu cimma cewa ta hanyar shirye-shirye waɗannan taruka a yada larabci mutane su sani da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi domin larabci language ne kowa na iya koyi kamar turanci ne misali kamar shi musulmi ko ka so ko baka so ba dole ka yi larabci kullum sai ka yi larabci in kai sallah ka yi larabci ka yi kiran sallah ka yi komi naka ba ka yin sallah da Hausa to in za ka yi larabci a tilas me yasa ba za ka je makaranta ka koyi shi ba daga sashen larabci na jami'ar abuja farfesa indagi muhammad ya ce za a iya koyan harshen a sauki ya ka fara koyawa yara daga gida da za ka ce ma yaro ba ni wannan littafi ka ce iti kitab kai ta yin larabci ko subahul khair ina kwana ba lalle lalle bane sai mutum ma ya je ya shiga aji ba wani lokaci ma sa a nemi malamin larabci ba za a samu ba mutane mu je makaranta yin diploma ko digiri in ka ce ya zo ya yi larabci sai ce idan ya gama na zai yi aiki mawaka masu magana da larabci kamar ruwa irin Dr. Ibrahim Mu'azzam sun gabatar da baituka kan lamuran rayuwa. وأروي من الشعر قولا ركيكا ينسي الفتاة التي أينعت بنات التشادي أراهن دوما alat علت وقد شعشعت Harshen Larabci ya daɗe a arewacin Najeriya don hulɗar kasuwanci tsakanin yankin da ƙasashen Larabawa na arewacin Afirka da kuma dalilin tafiya Makka don aikin haji. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Khalikin wa khulukin azimin fa ni'mas lati muthilat. To gaida Nasiru, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wata yarjejeniya kan harkokin tsaro tsakaninta da takwarata kasar rasha hakan ya faru ne a daidai lokacin da rasha ta mamaye kasar ukraine kuma dukkanin manyan kasashen duniya suna allah wadai da wannan mamayar hama da yadda moscow take ta kai mugan hare-hare ga kasar ukraine amma kasar jamhuriyar kamaru ta kulla wannan halaka da ita masu fashin baki suna ta faɗin albarkacin bakin su kan wannan yarjejeniya da aka kulla ta tsaro tsakanin yawunde da kuma moscow alhaji garba abubakar mai bayar da shawara ne a bangaren harkokin kasashen italy na kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce e hakikan eh, kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin din eh, rasha eh to amma mutane su gane cewa kamaru yanzu zaman da take ita duk wani kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan kamaru kamaru na sa yi da su su gane kuma kamaru bata zaɓi a yi wa rasha takunkumi ba kamaru ta nuna cewa ita sulhu shi ne mafi alheri ga wannan fitar da yake kasar eh, tsakanin rasha da ukraine amma su european yadda suke so a tafi wannan kasashe masu zaman kansu kasashe masu neman eh, arziki masu neman kuma ai zaman lafiya ba za su goyi bayan su ba su sun san abin da yasa suke wa rasha wannan irin takunkumi to kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan eh, hangen din shi kamaru a yi sulhu a yi zaman lafiya a san kuma kuma dole kasa ta ci amfani da ita kamar ta riga ta yi sayin abin ta kana zaman kanta duk wanda ya zai kawo mata taimako tana nan da shi. Ba ga sise dan jam'iyyar yan da ne na yan baruwan shi ma ya yi karin haske kan wannan al'amarin. A gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyar da aka yi tsakanin ƙasan kamerun da ƙasan Russia wato abin da zan iya ƙarawa menene wato kada mu manta cewa tun dubu biyu da shida lokacin da vladimir putin ya zo south africa tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili akwai wajen shiga akwai shiga a afirka da zai iya shiga ya yi taimako wato lokacin ya zo ya haɗa kawuka ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke na a south africa na ɗaya kenan na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama russia da africa a sochi lokacin ɗin wato dubu biyu da goma sha tara lokacin ne wato zaman ɗin ya zo ya rika sosai har Vladimir Putin wato ya hangan cewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zan iya taimako ni ma za su iya taimako na wato abokantaka tsakanin Rasha da Africa wato za iya tafiya 50-50 a ji daɗi kuma kada a mance cewa tafiyan da ake yi wa Africa wato kasashen Africa dewa wato ba ah, su son turawa wato na fara kan turawa wato na magana shanin faransa amurka ingila espanyol wato yadda suke tafiyar da siyasa a afirka yadda suke tafiyar da al'amura a kasashen afirka wato wannan ka duba su wani suke na afirka sun gaji da wannan to shi sa kuma in ka duba a ah, wannan wato yakin da ake ukraine da, da, da, da russia ah, kasashe goma sha shida in ka duba afirka sun kifa wato abin da ake cewa wato rasha ne ta shiga ta je tana fasa ukraine da tura suke fara goma sha shida goma sha shida kuma babu kananan kasashe ba manyan kasashe alger eh, angola togo morocco cameroon sudan na gaya maka yadda nake kara maka bayani in ka duba eritrea ne kawai ƙasa da ita ne kawai ta zaɓi wato a gaskiya ta zaɓi yadda tura suke cewa eh, rushiya ta shiga ukraine tana eh, kawo matsala amma gaskiya ba haka ba ne a tafiyan da ake yau nan kuma wato tsoro tsaro da kuma economic da rasha take so ta ƙara ta kawo ma, ma afirka wato abin alheri ne abin amfani ne wannan kuma turawa ba su son wannan to mu a 'yan fadaji da 'yan siyasa kasan afirka muna tsoro tsoro mu menene don turawa haka suka duba suka bude ido suka ga cewa kaddafi yana so ya kawo abubuwa masu mahimmanci abubuwa masu alheri economical da financial a afirka suka kashe shi alhaji aina na dan jami'an adawa ne na stf ta ni john Burundi wanda fi armashi a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. wannan irin yarjejeniyar ba farko ba kenan kamar ta taba ta taba yi da rasha wato a shekara 2015 ma kamar ta taba yi irin wannan yarjejeniyar din da da rasha to ka gani wato sai ka lura cewa wato ita dan gwamnatin kamaru wato a kowane lokaci aka dan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma kasashe eh, wanda suke tuna cewa eh, suna kamarunan mallakan su ne sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata kasar da ta ga dama to kaga dama tun can a majalisar ɗinkin duniya kasan eh, kamaru ba ta nuna ta wani bangare take ba yayin da aka soma ma tambaya kan cewa wane ne yake bayan wannan yaƙi ko wane ne yake yadda ba da wannan yaƙi to kaga farko kenan kamaru bata ce komai ba bata nuna cewa tana son wannan yaƙi ba kuma bata nuna cewa mm, eh, eh, ba ta son wannan yaƙin ba ta tsaya guje ɗaya ba dai tare da cewa ta nuna wani kauna ta wani shashi ba ko kuwa wani kauna ta wani shashi ta ba. Mr. Ismail Muhammad matashi ne kuma ɗan siyasa ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce. Eto eh, wato wannan yarjejeniyar tsaro da Kamaru ta eh, kulla tsakaninta da ƙasar Rasha eh, musamman wannan lokaci da ake samun rikici tsakanin wato ƙasar Rasha da Ukraine wanda ya hada da ƙasashen turai da suke goyon bayan Ukraine. wanda kuma suke kira da kyamaci wato kasan eh, rasha sannan kuma wato datse duk wani alaka na kasuwanci da kuma tsaro da kasar rasha shi kasance a wannan yanayi ne kasar kamaru ta yi sayin wannan yarjejeniya to babu makawa dole ne wannan yarjejeniya ta haifta da kura wato tsakanin kasar kamaru da kasashen eh, turai musamman manyan kasashe kamar amurka wanda mun ga irin fitowar da cibonagi ya yi Eh, wanda ya fito ya bayani a shafin sa na twitter cewa eh, wannan eh, jajejena kamar wata sayi da kasar wato rasha dole ne babu makawa kamaru za ta fuskanci hukunci dangane da wannan yarjejeniya da ta yi sayi inda kuma ƙarshe kira wato ya yi nuni kamar cewa wato dama ce ta samu ga wato ƙungiyoyin ambazonia wato 'yan awarin yankin ingilishin ƙasar kamaru wato da su ɗauki 'yancin kansu sannan kuma a tabbatar da wariyar wannan yanki ingilishi guda biyu wanda zai ba su damar ci gaba da wanda zai ba su damar tafiyar da tattalin arzikin eh, eh, wannan yanki musamman dangane da wato arzikin man fetur da yake a wannan shashi to kaga eh, wannan ya sanya koro-koro amurka za mu iya cewa a cibodagi yana kusan muryan amurka ne ta wani shashi za mu iya cewa amurka ta fito ta nuna wato fushinta da kuma nunin cewa dole ne kamaru za ta fuskanci hukunci musan cewa kuma kasar faransa ita kanta ba za ta ji daɗin wannan eh, yarjejeniya da ƙasar kamau ta kulla da ƙasar rasha ba saboda ƙasar kamau ƙasar faransa tana kan gaba eh, jerin ƙasashen da suke kira da kyamaci ƙasar rasha musamman mun ga irin wato rikicin da yake da ƙasar mali da faransa wato a sanadiyar mali wato ta wato sanya kusanci da kasar rasha da kuma kasar santa fe wanda mun san cewa sojojin hayar wagner su suke a kasar santa fe suke wato kawo tsaro a madadin sojojin faransa mun san wato irin alakan da yake wato tsakanin kasashen afirka guda biyu mali da santa fe da kasashen faransa a sanajiyar wato wannan kusanci da suka samu da kasar rasha to babu makawa kamaru ma tana dab da wato fuskantar irin wannan fishi kasar jamhuriyar kamaru tana cikin tsaka mai wuya ne tun shekaru biyar da suka gabata musamman ma kan yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare a ɓangaren 'yan awari masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To sai a mana ahuwa rahoto na musamman aka saurara ba shakatawa da muka ce za a yi ba. Kuna fa tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kam za mu dan za ku shakata <laughs> <laughs> <laughs> kamar da muku alkawari. na ade ka sanda na abu ka na le bawa ka kanda mi kanan adizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san da yana laraba an yi bodo kudu da bawa da mamba na maza fagul za injin na zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi gaba na kundulu mamma na san Allah labi kanshi da da tuke tandau mai kano mai saje yi da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan aligera ಕಾಲ ಕಮಲ ba kanan ali Abban kalla shi ne ya kwana bai ba ce ba kanan ali yan mota kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su oftan oftan ɗan bakwai ya ishe su ba wurin fasinja sai hantaru za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne kan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko areba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. Na laraba mai kalli kanan kalli To masu saurari bayan an shakata da shata din za kuma a shakata da labaran wasanni ga awal garba. Wasanni a takaice. a yayin da hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru fikafu ta kwashe shekaru biyu ba tare da bawa kula-kula ƙasar kasar kamaru izinin gudanar da gasar laliga ba kasancewar irin matsalolin da suka kunno kai a cikin hukumar bayan kotun mai sauraron ba'asin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru ta tas ta bawa shugaban buga laliga na kasar gaskiya amma shugaban hukumar kwallon kafan na finkafu saidu ibrahim bambonjoya ya ya yi watsi da wannan al'amarin coach umaru ya yi mini rashin baki akan dambarwar da take faruwa tsakanin laliga da kuma bangaren na finkafo eh abun da yake faruwa a liga na kasan kamaru abun yana da karfi da gaske saboda rashin jituwa ya zo tsakanin shugaban eh, hukumar kallon kafan kamaru shine bombo da shi da semenge shine shugaban karfin gan shine la liga da football to sun samu matsala shi wannan ya dakatar da da eh, shugaban league shi kuma shugaban league ya kai kara gidan tas tas kuma ita ne take kula da sha'anin zancen duka wani shari'a da wani abin nan suka ba wa shi president din league gaskiya shi kuma wannan ya zo ya taurin kai duk da hakan dai bai yarda da abun da ta suka yi ba yau ce ya kwace masa duk komai a hannu su da su rika tafiyar da shanin zancen bol shi kuma wancan yaki. to yanzu ya kace ganin wani abu ne kasance kenan tunda kowa da kowa ya nuna kemeni akan wannan matsalar eh domin fifa sun kira duka su biyu saboda a zo a sasanta da suka zo suka da suka yi wannan eh, taron ne da suka fita shi semenge yaƙi shi ma wancan yaƙi to yanzu magana na hannun mai ƙasa yanzu babu wanda zai yanke magana nan kawashe mai ƙasa in ya yi magana domin idan da ya yi magana a cikin su biyu wanda ya yi wasa in mai ƙasa ya yi magana in ya ƙi in suka ƙi to zai sa masa wani takunkumi to shi sa kace ganin shanin nan kowa ya shiru yanzu magana na hannun kawai mai kasa an kai jose gaban mai kasa mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To mun gode awal garba da kasa muka shakata da labaran wasanni yanzu kuma sai labaranmu na ƙarshe. ibrahim a takaice rasha ta kai hare-hare ta sama babu kakkautawa a fadin kasar ukraine ba ta wato wadda ba taba yi ba tun fara yaƙi a cikin watan fabrairu shekarar 2022 inda ta harba makamai masu linzami 122 da gwamman jirage mara matuƙa a cewar jami'ai a yau juma'a hare-haren ya kashe akalla fararen hula 20 kane jikata wasu akalla 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale karkashin buraguzai ba hukumomin sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru jama'ai sun faɗa a yau juma'a cewa akalla mutane 20 sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka wa yankin kibu ta kudu a gabashin congo wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da gocewar laka zuwa mutane 60 a ƙasar congo a cikin mako guda. ana sa ran isa wata tawagar manyan jami'an hamas a alkahira a yau juma'a inda ake sa ran za su bada haɗin kai ga shawarar misira ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaki tsakanin hamas da isra'ilan shirin zaman lafiyan da ya buƙaci wato hamas ta saki waɗanda ta yi garkuwa da su tun watan oktoba kana hamas ɗin ko kuma a saki 'yan falasɗinawa da suke hannun isra'ila kuma a tsagaita wuta wanda zai kawo ƙarshen wannan yaƙi gaba ɗaya da ake yi wani dan rajin hong kong tony chung wanda ya taba kira ga a bada yancin kai ga wannan yanki kuma mafi karancin shekaru a mutanen da aka daure karkashin dokar tsaron kasa ya faɗa a yau juma'a cewa zai nemi mafaka a ƙasar birtaniya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke wani sabon shirin yanzu a madadin babu makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandu da Wamayi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben idan Allah kai mu wassalam.